alawiya ina gandan take bari alawiya bari alawiya muna cikin neman na annabi a bakin gwadabe ina jin wani mai babur ya kira wa kandala zai fata na annabi ai layin ta kada biyu sai na jira kwacan wani mai mota ya rundume ta shi kuma da yake tsidan ne ne dan abun kwai ya runtuma a guje mai da wallahi ba a kamo shi ba bari alawiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari alawiya bari ni din nan da ba na gani alawiya irin jinin da ya kurara a cikin wannan baiwar Allah wala ba ni dan mace za ta rayu sai da Allah tsanin ta rabu to in tana ina kan dan to an an da ta ciki wai za a yi kokarin ɗayan da jinin sannan kuma dan ƙara mata ruwa sannan shi ma zo amin nan gurin aminu ya zo shi ma ya tafi laliban jinin

gani na zo da su yawwa ya yi kyau sai ku je lab a je a dubi ku ko je ma za a gwada idan aka samu wanda ya dace to za a dauka ko ok doctor mun gode ya dai mun zo ne a ɗauke jinin a ɗauke ku kamar yaya e mu ne yan uwankan da wanda aka kaɗe aka ce mu zuwa ɗebi jinin mu to ai sai ku jira a waje ba ga baki ɗaya ake ɗaukan jinin ba sai ku jira a waje da ɗaya ɗaya ɗaya zan kira ku to ai ɗaukan jinin ne ma ba ga baki ɗayan ku za a iya ɗaukan jinin ku ba kaga kamar kai da kai shekarun ku yi kaɗan a ɗebi jinin ku duk kun yi ƙanana sannan kuma ke tun da ke mace ce ba kasafai ake ɗaukan jinin mata ba sai ya zama dole haba yan labai shekara ta fi sha shida da rabi fa likita ni ba yaro bane ba shekara ta goma sha bakwai ba eh haba kunga ba na son dogon surutu ku jira ni a waje kai da kai da kai ga wuri nan ku zauna za a ɗibi jin naku a gwada a gani Kai, amma gadin nan fa ya mugun dadewa. Eh, wa daukan jinin har yanzu. Na ga ya wuce, maybe likitan zai kai auna. Yawwa ga sunan ma. Sannun ku. yawa likita, sai da fitowa ya akai. In ce da komai yayi daidai. Eh to, bayanin kenan baba ba kamar yadda kuka sani an dauki jinin mutum uku daga cikin ku wanda ake samani za a dace eh, to amma an samu aka jinin da aka dauka bai macin da na yaniyan ba to da likita ina mafita eh to akwai zabi biyu da ya rage idan akwai dangi ko kuma abokanan arziki sai a sanar da su idan kuma babu to sai ku dawo akwai junior blood bank sai ku zo ku siya ku yi sauri ku yi gaggawa Allah sau amin tafi taɓa ranar huta ta kai ci rai ba a bakin komi yake ba maza ki gaggauta ki tsaye ta ki gaggauta ki je gida kin gane ko ki duba karkashin matashin kan nan kin gane ko ki za kula ki duba cikin wani tsohon buhu akwai wani wani tsohon wando na nan nawa in kin je ki daga hankali fa kin gane ko ki duba aljihun hagu za ki ga kuɗi ki ɗauko a zo ta abu ne kamata a zo a yi alawiya ki ki hallata a ji a samu jinin da hallata alawiya wayo Allah na ai to to dan ta kama auren shi dade Allah tsine ma direban nan ya da mun kai wurin tsabure na hankali wa a ce jini na wo bai ba za a iya daukan jini na ba wace shekaru na sun yi kadan eh likitocin nan fasar rena mana hankali wannan ya rena hankali to a damar da jinin mu oga wato sana'an nan ta magani ba sana'ar da ta kai ta saurin kawo kuɗi ko dandanan oga wato sauran iris nan gaba kaɗan zan fara zan fara tiyata a ido an gama tiyata haka ake yin sama ta ai sai an je makaranta ake saya ko kuma me abin dariya alawiya lafiya ina yini lafiya lau lafiya wala mota ce ta kada kande garinya sun je tsallaka titi da babu shine mota ta bige ta yanzu haka ma daga asibitin muke ana neman jini kuma sun ce naman ba zai yi ba sai ma dai za mu dai yanzu haka sai an jima ina son Allah ya sauke saya kamar ya oga yanzu jinin ma sai an saya dama mutum yana sai da jininsa imana idan mutum yana buƙatar kuɗi yakan sai da jininsa wasu kuma sukan ba da jinin kyauta in an samu marar lafiya sai a siyar musu tun da ku haka ne wallahi zan sai da nawa me zan sai da nawa har ka ta kuɗi kai dai baka rabo da buhun shiriri ta wallahi wallahi ba shiriri ta bace oga wallahi da gaske nake zan sayar tun da abin haka ne wallahi zan sayar zan sayar da jinina ina doro ne alawiya alawiya wato ni yadda nake ji na nan zan iya ba mutum goma jini ba tare da na girgiza ba duk abin da ka sani na kara jini a jikin ɗan adam ina cinsa yalo sai in ci kwando guda ga biredi ba a magana su ɗata kuma ga kwaɗan ƙanzo ina ci sosai wani bature ba shi da lafiya da aka tashi dama ba shi da lafiya shekara arba'in da na ba shi jini na dandanin sai warke daidai da ake so sai dai malam ka su surutan tsaya tun ɗazana ce ka shuru sai faman zuba kake ta yo malam ba dole in yi surutu ba a garin yi surutu a san ina da raina ko idan na cire jinin zan baki kaiwa sista rabi nazir To. Ga kai mata. Kai kuma malam, mm. ka ci gaba da kwanciya kar ka tashi har sai likita ya zo. Thank you. wallahi hanya ya daga shi sama uban waye kai ga gurin budurwata ka je ka mata wani wawa kana zance da ita ban gane magana da kana yi ba besides bai zai yi ka zo gurin business nawa kana yi min hauka ba hauka hauka to bari nuna maka hauka haba kwaje sati mai zuwa cikin shirin daɗin kowa. Kuwa lita mai kuke ana kowanne yaro ya basar daga nan wajen rena hankali. Kai, baka ji an ce kowa ya bar nan ba? Kai, mun baki. Kai, Mudi, lafiya? Me ya faru? Me ya faru? Me aka yi maka? bayan su magana ne suka kwace yin botiki na da ruwa a cikin suka mamare kan ubancan sun san kayan wanda suka taba wallahi sun san taba wannan bokitin ba karamin bala'i bane a wurin su kin san yaran nan ba su da kirki fa za su iya su zage ki zagi ai wallahi gara su je su rungubi transformer wallahi da su zage ni dan kowa